ko da kankani daga mutunci wa nakawa da kishi ya anifu na nafsihi zai yi kama a ransa min muwasalati min hadha sha'anuhu alaka da wannan shine sha'aninsa eh dan ba zai ya shi ba kuma shi ma ba za a yi aure da gare shi ba wa illam tajibhu go nafsuhu in ransa bata amsa masa ba tunda ana maganar yadda mutum zai tsani sha'awa ko wanda galiba ne zaka yi iske abin da ake sha'awar nan sai ka san da shi kila ce kazamta ce fata ce ke kiran mutane to idan ka duba kan fata san da mene ina hakin sun ya irin kazamtan da ta taso tare da doki da alade duk suna alaka da ita ayi sun da sa fa in lam tujibhu nafsuhu in ransa ba ta yadda ma ta ila al kauke kanta warida bil musharakati ta yadda da ta yi musharaka falyanzu sai a canza salo sai dubo ila ma wara a bayan wannan launin akwai wani abu launin mutum ya kawo roƙo lokacin haka ɗan abun da ake roƙo hin bai taka kara ya karya ba in za ta tsaya maka kalli shi kyau sa kama ba ma can a ciki ba ma can a ciki ki duka bayan wannan launi wal jamali wal zahiri min al qaba'ih al batinati daga abin abihohi masu muni koyayyu iska in ka kashe shawar ƙarshen ka sanar ta kafan a karkace suna ruwan ka tuka tuka kai hakan ka kalli annan na kalaka in ka kalla daga sama ba hawan abu ne ke wallahi ka gyara amma in ka kalli kafan ta zaka kaman gungume ko ko balan bello hmm? abun da ake roƙo gashi to su kuma namu ba su iya gyara gashi ba a kullum an ta ake sannan aka zo aka kawo musu hijabi za ku bata hijabi aikin kanta a ce duk mai hijabi da nikabi tana cire hijabin ta kan shirazi to amma dama ba ta san wanka sai aka samu ga hijabi gare sai su zama su wata kai na musu kaji na yi tsari eh, Na rage yamarin da daga baya lokaci ne ya kamata ko za ku kanka yan dan abu da aka samu ko za su kankaro ne tsari ya zama kamar yadda mutane suka yarda mai bai baiwa Allah ke to da ita kai Hmm? ne wani da aka ce nuna masa mai kafi aka ce mata to za ta da gari ta shiga gidan shi ah, subhanallah subhanallah mai ta da shi ta yi masa har za ta sami kafi ta yi masa bai da bukatan ganin ciki kuma an da aka fuska an da aka kalli kafi iya kallon kafa ta iya kallon wannan to amma shi ma duk wata yaya muhajjaba munakaba halas ai kuma ka ga ya kamata shi kuma in kun kuma su tsara tunda duk ba ko ta tsaya malam ta ce kawai cikin da za a wanke abu a shafa masa mai a dinga kula da shi da turare da tsafta malam kyakkyawa da shi cikin abu in dai bai ba zai dinga wankawa ba zai dinga kaza ba malam rikin zai fita لينظر إلى ما وراء هذا اللون الباطنة فإن من مكن نفسه دون وند إبادة رانفا من فعل القبائه أعيكة ما أبوه ما سموني دشي فنفسه أقبه من نفوس البهائم أي رانفا ta fi muni daga ran dabbobi har za ta yadda ta yi samari ba kafai ta keɓe da wannan ta zuciyar zuciyarta dai ba ta fi dabbobi muni don ba su da bambanci da aladiya alade ne kwame wanka a fata ne tabbas ba ga da abun nan in kashi a wurin alade da ka san wani farfesu za gani yaro in yana tsugune yana kashi bai kashi da wuri ba sai ture shi wanda ba shi ne hu hmm? hmm? a kare ba cin kashi kai kuma a duniya kare ba cin kashi haka ka ji ba abin da yake da gaba da sai ka saki kalma ta yawa ta yawa sai ita fi shi nasara a harkar shi yakin nan da ya karo sai ya cire shi hmm. Me me? A kere nan aka bashi. kawar da shi aka yi amma kai ma ba a nan zamfara ce haka ba to to kawar da shi aka yi sai kuna ɗaukan koyarwa amma kare adi bai lashe kashi kare na al'ada bai lashe kashi amma al'ada ko ko na al'ada ko menene mun gani ganau ne ba labari ya kawo har wani ana gaddama da shi waya duniya dabba da ta fi kawai da alade ke da tofu wai saboda yana ci mai kashi fa nafsuhu aqrabahu min nufusil bahaim fa innahu la yarda li nafsihi bidalika hayawanu da an la yarda hayawan la yarda li nafsihi bidalika hayawanu dabba ma ba ta yarda da kansa da wannan dabba Sabba na kishi min alhayawanat asalan illa ya ce min alhayawanat to a bar wancan abin nan dan yanzu ka dubi dabbobi in haka ce maka ga rago wani rago bai ciki wani karamin rago bai daga ba ga shanu duk shanu da dolancin su wani sa ba zai iya shigo masa inda matansa yake ba ga wancan a tsallakin falta wannan a tsallakin falta in ɗaya kuka anan to da can ba zai kuka zai kwaɗa ga da matan sai ta kina neman wancan ɗin shi ma wancan ɗin za a haɗu hanya za ta hu haka za su haɗu ana fara haɗuwa da juna sai su ware shi wannan ya fita daga matansa wancan mai fito daga cikin matansa a fara kira kamar yadda za a yi su haɗu. ba in dai ba akwai makiyaya ba akwai mai rabawa a kusa ba a kuna yi wannan amma sai ga wannan da wannan da wannan da wannan da mijin ta ciki dabbobi ma ba sa yadda ainihin da wannan sai ne abubuwa ma ke haɗa Allah ya malam Allah ba sa yadda kan neman musu wannan muna da magurawa wanda suke kallon su an nan da suke bari suke su nan ne za ka ga an yi faɗan mutuwa fada malam suka son zama neman matansu. su zai ga mutum ya tsako wani ya zube a cikin yayan shi kasar illa ma yi hukar an zai yi. sai dai abun da ake ruwaitowa da alade. وأنه ليس في البهائم لوطي باب ميلواي أما أدبوبي نمجي يتعالى نمجي سواه أمبا ألدي بار شي نمجي ألدي ينا تعالى ودي نمجي ألدي فقدر جهاز الممكن ممكن من نفسه وانا كان عنده بدك لا يرجع أنه يكون بمنزلة الخنزير to kaga har yanzu za ka ci gaba da sonta ta ga shi ta ba da kanta ga abin nan ba abun da sai kamata shi in ba a nafi yaro wa hadal qawqu yubatti kull jamali ai wannan muni yana rufe duk wani kyau wa mulahaqati fil wajhi wal badani ainihin mulahika ya taba ainihin fil wajhi fiska ya taɓa jiki gaira anna hubbuka sai iya omi wa yashimu soyayyen ka ga abu me kai ni dana. Hmm? So hana gari laifi ko ko mene ne ni wannan hausa ban san ta so hana gari laifi to saboda kana so na matantarwa sannan suna kurantarwa. wa in kanat suratu unsa in sura ta mata ce da kanat illah ta yaudari Allah ta yaudari manzon Allah wa aliya ta yaudari dangin ta ce ga wannan yarinya ce tana fasadi ta ci amanan Allah ta ci amanan manzon Allah ta ci amanan dangin. kaga za a ce baban ta baban mazinaciya uwarta uwar mazinaciya yayanta yayan mazinaciya aminta kanin mazinaciya ta ɓata gidan gaba ɗaya wa ba'alwa hammi jikin mazinaciya wa nafsuha ta balle kanta kuma wa aurasar zalika liman Ba'adaha, ta gadarwa na bayanta min zurriyatiha kaga ƴaƴanta falaha nasibu min wusrihi wa ainihin um, eh, wa dai abun kunya su wala nisbata lil jamali sai ka dan haka kyau shi kaɗai, bai da nasaba a wajen kyau suratuha ila hadal qubhi in an dauka ce to kannan na da ɗaya bisa kamar kyauta sai bisa ka kyanta ya tafi ai gabaki ɗanta ta tafi wa idan aratta ma'arifata zalika in kana son ka san wannan fanzur ila kaushe? ka kalli muni alladhi ya'alu wajha ahadihima sai kibarihi in ya tsufa duk kyakkyawa mai aikata na in ya tsufa zai yi irin wani muni idon nan ya ƙoƙe ya ƙoƙe kamar idon tsohon bari wa kaifa yuqallibu Allah subhanahu tilkal mahasin yadda Allah ke juya wanda kan don kyakkyawa ba bace tsufa ba Allah ta ne sabawa Makabihu hatta ta wahsha wal qabha har kagamuri kirjitarwa da muni ya lullube fiskan wajahahu kama kila sha'iran. Lau fakkara al’ashik fi muntaha wasan alladhi yasbihi lam yasbihi lam fakkara al’ashik da mai soyayya ya yi tunani fi muntaha ƙarshen wannan wanda yake son wasan alladhi yasbihi kyawun da yake tizzarsa lam yusbihi da bai tizge shi ba wa tafsilu hadhihi alwajh wujuh fassaran wa'annan fiskoki ya tsulu zai yi tsawo sai a a rage shi jiddan ka yakfi zikir usuliha ya ishe mu a tushen kawai to wannan kuma sai bayan tafu. eh ba